ku danna subscribe kara ku danna karamo ta yadda za ku rika samun shirye-shiryen mu a kan lokaci haɗi da danna liking sharing da kuma comment jama'a suna kallon juna kana a hankali ya sa hannunsa ya zame mata dan kwalinta cikin wani irin salo ya sa hannunsa ta karkashin wuyanta ya zame ribon ɗinta wanda ta ɗaure gashin kanta da shi ya saki gashin ya zuba a gadon bayanta walidansu yana cikin na juna cikin natsuwa ya zura dukkan hannunsa a karkashin wuyanta ya tallafe fuskarta a hankali ya kasa da kansa ya haɗe bakinsu ya shiga tsotsan bakinta yana shan harshenta haɗi da tsotsan lipsinta idanuwansu duk alimshe suke daga shi har ita a hankali yanayinsu ya fara sauyawa suka fara mancewa a duniyar da suke hannunsa ya sanya yana shafa jikinta ta ko'ina a gaggauce kamar wani mara hankali wadda hannun yana cikin gashin kanta yana aikin ya matsawa ƙasa da hannunsa ya ɗaga rigarta ta ƙasa ya zira hannunsa yana shafa shafafan jikinta kana cikin salo ya baya da hannunsa yana shafawa hankali bayan ta ya shiga shafawa ya sa yatsansa cikin kwarmin bayanta yana yi mata tafi tsutsa haɗi da shafawa sul bakin su na manne da na juna suna aikin tsotsan lips da harshen juna su idan su rufe suna sauke nan noyan numfashi haɗi da ajiyar zuciya kamar waɗanda suka tsere gaba ɗaya ba sa cikin hayacinsu sun daɗe da shigewa cikin wata duniya ta musamman hannun sa ya ciro daga cikin rigarta ya zagaya shi yana neman zip zai zuge a hankali ya fara yin ƙasa da zip ɗin wal bai bar abin da yake ba hannunsa ɗaya na cikin gashin kanta bakinsa kuma yana tsotsan nata hannunsa ya zira ta cikin zip din yana shafa gadon bayan ta cikin salo mai mantar da mutum duniya da yake bakin sa ya zame daga cikin nata ya mai ya shiga tsotsar wuyanta zuwa saman kirjinta yayin da ɗaya hannun ke aikin shafa gadon ta zuwa cikinta da cibiyarta babu abin da suke fitarwa sai dishi da wani irin sauti sama samole da hannunsa ta bayanta cikin salo na kokarin balle bra din jikinta don gaba ɗayansu ba sa cikin nutsuwarsu daga waje aka yi nokin ɗin glass ɗin motar daga shi har ita babu wanda ya je. kara kwankwasa glass ɗin aka yi a karo na biyu da ɗan ƙarfi wanda ya sa sana dawowa cikin haicinta ya ku a zabura ta saurin yin baya haɗi da ɗora hannunta a kan bakinta ta rufe cikin tsoro kara biyu ta samu lai yana ƙoƙarin sake haɗe bakinsu hannunta ta sa ƙirjinsa ta tura shi baya idanuwanta duk waje saboda tsoro da fargaba yana kokarin sake matsowa kasancewar har lokacin bai dawo cikin hayacinsa ba Yadda an kuma buga kofar da karfi wanda ya sa shi dawowa cikin nutsuwarsa red eyes dinsa ya dago ya kalle ta ganin irin kallon da take masa a tsorace ne ya sa shi ɗan matsawa baya kuma ya gyara jikinsa da sai ta kansa da nutsuwarsa muryarsa na rawa ya ce koma gaba ya faɗa a takaice da sauri ta mayar da ribon ɗinta ta ɗaure gashinta kana ta ɗaura ɗan kwalinta haɗi da yafa mayafinta jikinta na kyarma kamar mazari ta fita ta koma gaba kamar yadda ya umarce ta sai da ta zauna kana ya buɗe bayan ya fito sojoji ya gani a tsaye suna ganin sa yasa suka saurin tsara masa haɗi da cewa sori sa ba mu san kai ba ne. hannu ya ɗaga musu kawai ba tare da ya ce komai ba ya shige wasu cikin mota ya ja kasancewar motar tunce ya sa basu shi ba hankali sana ta saci kallon sa tana mamakin dalilin da ya sa shi fitowa yanzu cikin daren nan dan ta ga dare yayi sosai tana mamakin me yasa da sanda ta shiga cikin matsala Allah yake turo mata shi dan ya cece ta tunani ta taya cikin ranta tana yi wa kanta tambayoyi ganin babu mai bata amsa yasa ta tafi bakin ta haƙi da cewa anyway ko ma da yaya ne shi kamar garkwata ne saboda Allah yana kawo shi gare ni a lokacin da ya dace ta faɗa cikin ranta kin ci abinci ya tambaye ta kanta ta daga ta kalle shi ta ga kamar ba shi yi magana ba na haka ita ma ta share mai kuma mata magana ba eh parking a kofar wani restaurant ba tare da ya ce mata komai bai fita ko da ya bayar ka na ya tsaya yana amsa waya tana daga cikin motar ta kura masa ido duk da bata jiyo abin da yake cewa ba wani mutum ta ga ya zo ba tare da ya masa magana ba ya miƙa masa wani abu kamar flash disk kamar kuma memory card da yake tana daga nesa ya sa bata ga komai sosai ba shi ma samu ta ga amsa ba tare da yayi wa mutumin magana ba mutumin ya juya da sauri ya bar wajen shi kuma samuel ya nufa motar tambayar kanta ta yi waye wannan mutumin me ya bashi ko shine dalilin fitowarsa cikin dare tambayoyin da ta taiwa kanta kenan wanda ba mu ba ta amsa su mota ya buɗe ya shiga ya zauna haɗi da limshe idanuwansa ya ce ke baki ga inda na zo ne? kanta ta ɗaga kana ta ce na gani ta ce me ana ki fitowa ko ni kike so na zaɓin miki abin da ki ci ya faɗa still idan sarfe banza ta da shi bata bashi amsa ba can wajen 5 da maganar ya ce daga yau idan kika ga na fita ke ma ki fita dan ban san yawan magana idan tana kansa ta amsa masa da to bai kuma cewa komai ba har aka kawo masa kodar da bayan motar ya bude wanda ya kawo ya ajiye a bayan motar tana ya ja motar a kofar gidansa ya fakin bai ko daga kansa ya kalle ta ba na gode ta ce cikin sanyin murya bai kalle ta ba ya ce ki dauka ya faɗa ta kai ce ta ce me bai mata magana bai kalle ta baki ta tura haɗi da cewa ni fa ban gane abin da kake nufi ba ga sunan a baya ya faɗa yana kallonta ka bar shi nagode ta faɗa tsawa ya daka mata Allah fa bai ce ke ni sa'an ki ne ko abokin wasan ki ne jikinta na rawa ta buɗe bayan ta ɗauka kana ta shiga gida faɗin mamu sana ta direct ta shiga bedroom ɗin su ta ga bedroom ɗin ya mata girma sosai ta kekewa kulot ta dawo mata sabuwa fil kan ta faɗa haɗi da fashewa da kuka ta jawo filo ta rungume sai da ta yi kuka mai sattaka na ta miƙe ta shiga bathroom ta yi wanka ta sa kaya mara nauyi ji ta yi ta ba daɗi don haka kwanciya ta yi ba tare ta bi ta kan abincin ba ma samole fakin a makekin harabar gidansa ya fito da nufin shiga cikin gida daga bayan mota ya doya na ringin cike da mamaki ya koma ya ɗauki wayar wayar ya zuba ido yana kallanta har kiran ya tsinke aka sake kira sunan wanda ke kiran wayar ya kalla ya ga ya arif baki ya taɓe kana ya shiga gida shi ma wanka ya shafa loshin ya sanya boxa ya kwanta kan makeken royal bed ɗinsa har ya kwanta ya tuna da wayar sana a hankali ya miƙe ya ɗauko wayar ya dawo ya kwanta pictures ya shiga yana kallon pictures dariya ya sosai ganin irin tabarar da take tsulawa wasu daga ita sai bra wata shigar kuma daga ita sai shadda half vest wasu daga ita sai towel wasu three wasu kayan bacci ne ma ka a jikinta bidiyo ya shiga nan ma ya ga yadda take tsula tsayarta sarranta ya dariya sosai tsakar dare yunwa ta tashi sana ta farka gigi ce kasancewar diginin bata ci komai ba da sauri ta ba mu ta wanke bakinta ta dawo fresh milk din ta fara sha sosai kana ta ci gasashen naman da ya so mata sosai mata daɗi tana gama ci ta baje ta ci gaba da bacci da safe da samuli zai fita ya biya ya kai wa mai gadin su wayarta karɓa ya kai mata cikin gida ya ba mamu mamu ta mamaki amma bata tambaye shi ya aka wayar ta zo hannunsa ba ta kai mata cikin bedroom ko da sana ta tashi daga bacci ta ga wayar ta kusa da ita ba ta tunanin komai ba rungume da kullu hana sha kwana a kirjinsa yana ta fama lallashi da tarereta da su ba da sai sai tashi ya hada mata ruwa ya gasa ta sosai kana ya mata wanka su kai sallah da gari ya waye daga gidan mimi aka kawo musu breakfast mai rai da lafiya sai da suka sake wanka suka shirya cikin shiga ta alfarma kana suka breakfast kasancewar hanash ya gasa ta sosai ya sa ta warke tare suka yi ni hanash yana lallaba ta yana nan da nan da ita kamar ransa da yamma ya shirya zai fita zai je gaida su mami ya kalle ta yace zan je gaida su mami ta fuska ta kwabe kana cikin shagwaba kulut ta ce ni ma zani ido ya zaro waje yace da wannan tafiyar taki kamar kina koyon tafiya kirfa mana asiri kar su mimi su gane baki ta dan tura gaba ta ce ni dai zan je place ido ya zuba mata kana yace to tafiyar ta ba, baki ta kuma turowa haƙi da sanya hannunta ta rufe ta tana marmashi shi ma marmashin ya kana ya shiga bedroom ya ɗauko mata hijab da kansa ya sa mata kana ya ɗauke ta cak bai ajiye ta ko ina ba sai cikin mota kana yau mota ki bai tsaya ko ina ba sai harabin gidansu tana kokarin fitowa ya saurin dakatar da ita kana ya zago tana ganin yana niyyar daukar ta da saurin girgiza masa kanta bai saurare ta ya sungume ta cak. tana ta mutsu mutsu haɗi da wayye-wayye dan tana kallon su ta window murmushi ta haɗi da cewa yaran zamani babu kunya tana gani yana kokarin shiga main falo da ita ce saurin direwa tana dariya dariya shi ma yi suka shiga ciki falo suka iske mimi tana ganin su ta saurin miƙewa haɗi da na fokulot ta hagin ɗinta cike da murna ta ce yawa welcome dear murmushi kulut ta yi kana ta zame har kasa ta gaida ita mimi na murmushi ta ɗago ta haɗi da zaunar da ita kan sofa kana ta kwala su zo halkira da gudu suka fito suna ganin kulut suka wajen wajenta suna murmushi haɗi da cewa kulut rawan awami mai ta daka masa haɗi da cewa kul kan na sake ji an ta sunanta daga jikinsa a sanyaye suka amsa da to kana ta umarce su da su kawo mata abinci kana mimi ta mike ta nufi sama wajen fafu Hanash na ganin miminta ta ta bar wajen ya dawo kusa da kulut da zauna ya miƙa hannunsa zai jawo ta jikinsa ta saurin zaro ido haɗi da ɗan matsawa ta ce please ka koma can ka zauna kar mi mai ta dawo ta ganka na to sai me ba kusa da matata na zauna ba za ta magana fafa da mimi suka sako a hankali ta fara kokarin mikewa mimi da ta gane halin da take ciki ta saurin dakatar da ita a ba sai kin mike ba ki zaman ki ta faɗa suna zama ita da fafa a kan sofa har kasa kullum ta durƙusa ta gaida fafo ya amsa cikin fara'a yana tambayar ta ya baƙunci ta amsa da alhamdulillah Fafiya ya kalle ta yace kulut ta dago kanta hankali ta kalle shi na'am ta amsa yace ke dauke ni tamkar abba da didi saboda duk ɗaya ne ni da su abokaina ne tun na yarinta tare muka taso da su ke dauke ni kamar su ni ma zan dauke ki tamkar zohal da wajena ba wai surkata ba ki tambaye ni duk abin da kike so na yi miki alƙawarin zan yi miki duk abin da kike so insha Allah a hankali ta amsa to fa insha Allah zan yi yadda kace ya murmushin jin daɗi Mima za ce magana da ta shigo to da ba a ji an gaida ni ba ko an kai mun amarya ni na zo ganin ta da kaina Hanafi saurin mikewa haɗi da zuwa inda take riko hannunta yana dariya ya ce ya hakuri na ɗauka kina bacci ne shi yasa ban shiga ba ke ma kin san ai ba zan taɓa wuce kina zo nan ba ki ce fa ta karfan ya faɗa yana dariya dariya ita ma ta yi kana ta ce ka ji sarkin wayo ni ce ta karfan ka ɗauko matarka da sauri kulin ta rufe fuskarta cikin jin kunya papu ya miƙe yana dariya ya bar wajen jadda ta zo na kusa da kulot ta dafa ta kana ta ce amarya Allah ya sanya alheri ubangiji ya bada rabo mai amfani fuska kulot ta sunne cikin jin kunya jadda ta ce aiki ma daina jin kunya dan ne miki magana haihuwa dan babu abin da nake son gani kamar yaron Hanash a duniya dan haka ki shirya haihuwa duk shekara Hana ya dariya kana ya ce jadda ita ma ta san muna son yara an ta san babban burin Hanash shine ga yaransa dadda ta miƙe haɗi da cewa to kama gaya mata ta shirya don sha Allahu ban mutuwa sai na ga yaron hanash ta faɗa tana ƙoƙarin fita har ta kai bakin kofa ta juyo tana dariya ta ce yanzu ma sai ka ɗauke ta hanash ya miƙe yana dariya ce to jadda yanzu kuwa ya faɗa yana ƙoƙarin ɗaukar kulut ido kulut ta zaro haɗe da girgiza masa kanta fuskar ta kamar za ta kuka jadda ta ce jama'a ku ji man yaro mara kunya cikin dariya hanash ya ce ke ba kika ce na ɗauke ta sai dare su hanash suka koma gidansu ranar ma hanash bai saurara kulub ba sai da ya noma a gonarsa sai da aka yi sati biyu kullum daga gidan mimi ake kawo musu abinci kana bayan two weeks kulub ta fara girki yayin da kullum suna cikin waya da suna ko chatting a rana sai su yi waya fiye da goma tuni suna ta koma makaranta ta ci gaba da attending lectures don ita yanzu ta fi son zaman makaranta fiye da gidan don ma yanzu ta fara sabawa yau ba su gama lectures ba sai magarba. suna fitowa ana kiran sallan magariba ga hadari ya hado sosai garin ya baki kirin saboda hadarin da ya hadu. a matukar gajiya ta nufi tana tafiya tana hardewa kamar za ta faɗi saboda tsananin gajiya ga bakar yunwa da ta addabe ta motarsa ce ta tsaya a gabanta ba tare da ya kalle ta ba ko ya mata magana ya fakin idan ta ka kana ta zagaya ta buɗe gaban mota hankali ta shiga ba tare da sun yi wa juna magana ba ya ja motar ya waje yayyafi aka fara yi mai dan karfi hannun sarki da drones yana sha mika mata liman yayi ba tare da ya kalle ta bai ce sha a takaice kallonsa ta kana ta kalli sauran liman da yake sha wanda ya miko mata ta mi sha ya kuma faɗa mata steve ya kalli inda take ba kallonsa ta yi cike da mamaki kana ta me zan sha ni?" Kallon ta ya kana ya kalli liman ba tare da ya magana ba na koshi ta ce bai kalle ta ba bai kuma janye hannunsa daga mika mata sauran liman ba idan ta ta juya kana ta sa hannu ta amshi reban leman leman da ya fi kowane lemo tsada a duniya bakinta ta kai ta kurba ta ga har lokacin bai janye hannunsa ba kallonsa ta ta ce me kuma ba ne ce a takaici oh ta ce kana ta mika masa leman bakinsa ta ga ya mai rai ci gaba da sha cikin nutsuwa kamar ba shi ba ruwa aka kece da shi mai karfi kamar da bakin kwarya har da kankara da gudu yake jan motar yana gab da wuce danja danja ta tsaye da su gudun karya taka doka ya sashi saurin taka birki da karfi ko sosai sana ta tsorata ta saurin fada jikinsa haɗi da ririke shi leman hannunsa ya kubce ya zube masa a jikinsa ya ɓata masa gaba ɗaya jikinsa gashi farin yadi ne a jikin nasa jikinsa ya bi da kallo ya ga gaba ɗaya gama ɓaci ɗan tsaki ya ja wanda ya sa sana ɗaguwa daga jikinsa amma still bata suke shi ba inda ta riƙe shi da kallo ita ma wajen ta kalla da sauri ta sake shi haɗi da koma mazauninta kanta ƙasa ta ce kai haƙuri bai amsa mata ba ya karya kan motarsa ya nufi gidansa katafaren gidansa da ke lami da crescent ta nufa gani ta gate din ya buɗe kansa da kansa bayan ya yi sinafin namban motarsa tun daga waje ta ga sojoji na kai ka kofar gidan take tsoro ya kama ta yi masifar cika mata ciki a hankali ta ɗago kanta ta kalle shi da niyyar tambayarsa ina ne nan ta ga ya haɗe ransa sosai kamar bai taɓa yin dariya ba ganin ba fuska ya sa ta sadda kanta ƙasa jikinta na kirma sosai ake ruwan sama kamar da bakin kwarya fakin ya a haraba gidan wanda ke dauke da motoci kusan goma sha biyar kowace mota private number ce a jikinta molis a hankali ya zuro kafarsa kasa kana ya fito gaba ɗayansa sojojin da ke haraba gidan suka nufo shi jikinsa na rawa dakatar da su ya ta hanyar ɗaga musu hannu zamanta ta gyara cikin motar da niyyar ci gaba da zama tunuwa da gargadin da ya mata kan duk sanda ta ga wata ita ma ta fita ta bi bayansa ya sa ta saurin fita ta bi bayansa sana na fitowa daga mota karfin ruwan saman da ake ya karu kamar me ta shiga inda ta ga ya shiga Samuel na shiga cikin gidan ya cire kayan jikinsa tun a falo ya shiga bathroom a hankali ta shigo tana san kamar barauniya girma da haɗuwar falon sun yi masifa ba ta mamaki yadda ka san irin gidajen nan na turawa ko manyan masu kuɗin indiyawa duk wani abu na jin daɗi da more duniya akwai shi a falon so fama set uku ce a falon bangare ɗaya royal bangare ɗaya america ɓangare ɗaya kuma paris chess sai ma keken danin ga wani irin bed daga gefe cikin falon wanda bata taɓa gani irinsa a rayuwarta ba da gani daga turai yake duk da kallo ɗaya za ka yi wa gidan ka san komai daga ƙasa waje aka yi sa even tiles da gloves da socket duk na waje ne idan a gyara tsab da shi yadda ka san a turai kamshi kuwa sai tashi yake hankali wasa da ke cikin aljihun rigarsa ta so maringin kasancewar ya san babu kowa a gidan sai shi kaɗai kuma ya sanya bata a mota da sa shi fitowa daga shi sai ɗaura da tawul a ƙugunsa tare sai ganin ta zauna a falon hankali ya juya yana ƙoƙarin koma bedroom da sauri jin taku ya sa ta ɗagowa hankali ganin yadda yake sa ta saurin mai da kanta ƙasa ta sunkuya gaba ɗaya jikinta ya ɗauki rawa da kyarma wata irin gigitaccen tsawa aka yi da ƙarfi game da walƙiya mai hasken gaske kana ruwan yi wani irin kecewa sha'a kamar da bakin kwarya balle cikin tsananin firgici da kiɗima ta miƙe ta nufe shi jikinta na tsuma ta fata jikinsa haɗi da ririke shi gam fatar jikinsa na haɗuwa da ta ta wani irin abu da bai taɓa jin irinsa ba a rayuwarsa tsirar jikinsa ta tashi haɗi da yar gaba ɗaya ƙofofin gashin jikinsa suka rinka buɗewa suna shigar da wani irin bakon yanayi sandarewa ya a wajen ba tare da ya iya koda kwakwaran motsi ba gaba ɗaya jikinsa ya ɗauki kyarma jin kafafunsa na rawa ba za su iya ɗaukar nauyin jikinsa da nata ba ya sa shi tattaro sauran ƙarfinsa ya fara motsawa a hankali ya zagayo da ita gabansa saboda ta bayansa ta rungume shi ido ya kura mata ya ga gaba ɗaya a mugun tsorata take sai karma take ta rufe idan ta gam sai ƙara kwakwumarsa take a hankali ja hannunta ya nufi kan sofa da ita tafiya yake kamar yau yake koyon takawa da kafafunsa cikin kasala ya zame bisa sofar zama ya jingina da kujerar kana ya zaunar da ita saman cinyarsa haɗi da rungume ta gam a jikinsa kamar wani zai kwace ta sai da ya ɗauki tsawon lokaci a haka ba abin da yake sai sauke nauyi a ajiye zuciya tare da shakakkanshin furannin da ke zagaye da gida kana ya ɗago kanta da ke saman kirjinsa ya kalle ta da jajayen idanuwansa har a lokacin hatsorace take jikinta sai bari yake ta tsuke dan bakinta ta tunno shi sama yayin da lips ɗinta suka jawur a hankali samu lumshe idansa sai kuma ya sake buɗe su da sauri ya zuba su red lips ɗinta cikin rashin sani da wani irin fusga da shauki ke masa ya ajiye zuciya haɗi da kai bakin sakan nata ya haɗe sai lika lips ɗinsa da nata ya shiga tsotsan leɓanta da harshen ta. ita ko idan ta ta rufe da karfi dan tsananin buga da kirjin take wani irin kasala ya rufe ta hana ta kokarin hana shi abin da yake mata ta rasa me yasa ba ta iya dakatar da shi daga taba mata jikinta ta rasa dalilin da yasa ba ta kwace kanta ko yi masa gardama a duk lokacin da yake mata makamantan irin waɗannan abubuwan ta sha zama ta tunanin waye danganta abin ta yi da rudin shaidan kamar yadda annabi ya ce matukar mace da namiji da ba maharamai ba suka keɓe to cikin na ukun su shedan ne da haka take ji wannan hudubar shedan ce tana son ture shi amma ta gaza ko yanayin da yake komawa a duk lokacin da yake cikin irin yanayin ne yake sa yake fin karfinta don gaba ɗaya yake juyewa kamar ba samu da ta sani ba ne fargaba yake ji da tsananin kunyan mahalicinsa da tsoron laifin da yake shirin kusanta kansa da aikatawa amma kasa tsaye da hannunsa a hankali ya kai hannunsa ya zame dan kwalinta haɗi da baza gashin kanta kana cusa hannunsa ciki wala na ci gaba da shan bakinta da ya hannunsa ya sa a wuyanta yana shafa duk ilahirin jikinta jikinsa na kirma ya ɗago hannunsa ya ɗora saman kirjinta a hankali za mai bakinsa daga cikin nata muryar sa na rawa yake cewa matsa tashi a jikina ya ƙara shi magana cikin fusgonin fashi tare da ƙara motsa ta a jikinsa ikon Allah sai kallo yana ta tashi a jikinsa yana kuma ƙara matsita. cikin ƙarfi da wannan fashi sake cewa tashi ya faɗa ta kai ce ba musu saboda a tsorace take da shi don haka ta shiga yunkurin kwace kanta daga matsar da mata kici-kicin da take don kwace kanta shi kuma sai yake ji kamar shafa faffaɗin kirjinsa mai kwantaccen gashi take da ya hannunta ya riko ya sanya cikin su kansa kana cikin muryar rauni ya ce ki tashi ya faɗa kamar mai koyon magana nan ma sana ta fara yin yadda ya ce cikin salo ya kai bakin sauyanta yana tsotsa haƙi da lasa kunnanta yana hura mata iska a ciki haɗi da goga ba su a saman fuskarta a hankali sana ta limshe idanta tana yunkuri haɗi da tusa hannanta cikin su kansa tana ci gaba da miƙewa wuyanta ya sa sakalo tare da jawo ta jikinsa yana kuma Allah wadaran da abin da yake a cikin zuciyarsa manne ta yi da jikinsa take jikinsu duk ya ɗauki rawa da kyarma daga ita har shi tsuma suke kamar mazari idan sai masifa yin ja duk da sanyi AC da ruwan saman da ake gumi samu leki dukkansu sun fita daga cikin haicinsu ba ka jin komai sai sautin fitan numfashinsu numfashin da yake fita da sauri da sauri a hankali ya zira hannunsa ta ƙasar rigarta ya shiga yin wasa da cibiyarta haɗi da zira hannunsa cikin kwarmin cibiyarta yana shafawa da ya hannun nasa ya zagaya da shi bayanta yana shafa tsakiyar bayanta zuwa cikinta a hankali ya sama da hannunsa zuwa kirjinta jin hannunsa sama bobs ɗinta ya sa gabansa mugun faɗuwa da ƙarfi yana mai zub da kwallon bakin ciki yana tuna ayoyin da ke hani da kusanta zina hawayen ke zubdawa sosai daga idansa yana tuno ayoyin farko-farkon suratul nur amma duk da haka ya gaza kontrolin ɗin kansa abinka da wanda bai taɓa yi ba ita ma tana jin hannunsa saman bobsinta ta sakin nan nauyin nishi a hankali ya miƙe haɗi da ɗaukar ta cak ya nufi kan bed ɗin da kifala kwantar da ita idanuwan ta limshe tana fitar da numfashi da sauri kirjinta na yin sama da ƙasa a hankali ya burkita bayanta ya zuge zubɗin rigarta bayanta ya bayyana sai da ya idon sa da ƙarfi kana a hankali ya sa harshe yana lasar da bayanta yayin da hannunsa ke faman yawo a sassan jikinta cikin salo ya sa hannunsa ya sabule rigar jikinta kana a hankali ya balle bra din da ke jikinta ya ɗora hannunsa saman bobs ɗinta ba tare da ya zame bra din ba a hankali sa harshen sa yana lasa saman boobs ɗin da kirjinta zuwa wuyanta wal hannunsa bai bar yawo a jikinta ba zame towel din jikinsa yi ya rage daga shi sai boxer a hankali ya kwanta ya dora ta saman jikinsa kirjinta saman nasa bobs din tana gogar kirjinsa tana daga saman nasa ya ci gaba da shafa ta yana shimfakinta haƙi da tsotsa harshenta sosai aryan ya gigice ya mauce sosai ya fita sosai daga hayyaci da nutsuwa gaba ɗaya jikinsa rawa yake da tsuma sandan girmansa ta miƙe sambal kamar taci babu don yunwa da azabtuwa da take tsawon shekaru tana da kwan abincinta falin ya yi tsid baka jin komai sai karar ruwan sama da gurnaninsa a hankali samu ya kai hannunsa yana ƙoƙarin cire bra ɗin jikinta gaba ɗaya wayarsa ce ta ɗauki ruri ta cika falin gaba ɗayansa jin ƙara waya ya dawo da suna cikin hayyacinta. da sauri ta yunkura ta fara kokarin tashi da ƙarfi samuli ya mayar da ya ta kwance haƙi da juyewa ya mai da ita ƙasansa ya danne ta saboda har lokacin a kiɗima yake kana ya zira hannunsa kasan siket ɗinta yana shafa tinyoyinta ƙara yunkura hasana ta ya haƙi da sanya hannunta da niyyar ture shi sakan mata gaba ɗaya na wani yi. haɗi da zame bakinsa daga cikin nata ya kai bakinsa sai tunkunnanta muryarsa na kirakin ya ce wa billahi ya faɗa yana lasa kunnanta kanta ta fara giri za masa haɗi da sa kuka ta ce ni dai a'a dan Allah ta faɗa cikin kuka sake ni ta kuma faɗa kamar mai koyon magana muryarsa can ƙasan makogoro kana mayar da bakinsa cikin nata yana ci gaba da shafa saman bubsinta ido sana ta buɗe ta bi shi da kallo ta ga daga shi sai boxer abinda bata taɓa gani a rayuwarta ba tsaraicin babba kana ta jikinta da kallo ta ga jikinta babu riga an zame ta ƙasa wajen kogonta siket ɗin da ke jikinta ma an tattare shi sama da ƙarfi ta suke gigi ta wanda ya dawo da samuwar duniyarsa ta ainihi da sauri ya ɗaga ta haɗi da hantsulawa baya a gigice a kiɗa mai dafe kansa yana bindikinsa da kallo kamar mai tambayar kansa me yi ido rintse da ƙarfi yana furta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin a'udhu billahi minash shaitanir rajim jikinsa ya kuma kalla ga yadda yake hannu ya sa ya dafe kansa da tsananin ƙarfi yana mamakin kansa da abubuwan da yake a cikin kwanakin nan ya rasa me yasa da ya ganta ko ya keɓe da ita yake losing control cikin tsananin da na sanin abin da ya ya miƙe da sauri ya ɗauki towel ɗinsa ya ɗaura kana cikin sauri da maimaita addu'o'i ya shiga toilet ya saka wa kansa ruwa tare da rantsa idansa yana mai zub da zazzafin hawaye da jin kunyar kansa da mahaliccinsa daga bedroom ne fito a kunyace ya fito ko ya fito kuma ganin ta yadda ya batta a durkushe tana ta faman kuka ido ya kawar tare da tsuke fuska da neman tsari daga sharrin shedan ya ce ke wai anan zaki kwana ne kallon sa tai tana ci gaba da kukan tashin mai da ke gida ya faɗa murya sana rawa kamar kuka zai kubuce masa bata ko kalli inda yake bata ci gaba da kukan ta murya can kasa cike da nadama ya ce ki hakuri, red eyes ɗinta ta ɗaga ta kalle shi cike da haye ta ce hakuri? kansa ya kawar gefe cikin tsananin jin haushin kansa da nadama kana yace wallahi ni ma ban san yadda ake hakan na faruwa ba wallahi Allah ba hali na bane bace masa magana ba ta miƙe dan gani take hankali yake son kumar yana mata gyara rigarta da suke dinta ta sai ta hanyar fita bata ko kalli inda yake ba ganin kofar akwai password ya sa ta tsayawa cak ba tare da ta juya ko ta masa magana ba miƙewa ya nufi inda take ganin ya nufo ta ganin ya sa ta matsawa haɗi da kau da kanta gefe bai yi mata magana ba tishi ya ɗauka a gefe ya miƙa mata ba tare da ya ce mata komai ba kanta ta kuma kawarwa gefe guda fuska ya tsuke tare da daga kafarsa alamar a don kiya kana ya taɓe bakin zai zauna a kan sofa haɗi da ɗora kafarsa ɗaya kan ɗaya ya ce anyway ni ba za ki kwanan min a gida ba kallonsa ta ta ga kwata-kwata babu abin da ya dame shi sai ma yadda yake wani reacting kamar ita ce mai laifi. cikin rawan murya ta ce amma dai ka san kallo da zargin da ake mana ko ko so kake mu tabbatar da mummunan zato da zargin da ake mana so kake nima an zama karuwa fasika mazinaciyar da ya ambace ni da su ko so kake mu zama mazinatan da gaske take launin idan sai canja ya dawo asalin sa aryan muli fuskar ta ta jajawar yadda kasantawa a masa wuta idan sai rintse ba tare da ya magana ba dan Allah ka tashi mu tafi ko ka buɗe mun kofar na ta, har an yi sallar isha idan sai bude da suka koma fiware ya zuba mata su ba tare da ya motsa daga inda yake zaune ba kallon sai mayar ga tishu din ku danna subscribe kada ku danna ƙararrawa ta yadda za ku rika samun shirye-shiryen mu a kan lokaci haɗi da danna liking sharing da kuma comment